muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha takwas a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratul sura kogon dutse wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabnil jawa babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya a jiya mun kwana a kan aya ta samanin da ɗaya a cikin ci gaba da tafiyan malam da ɗalibinsa alaihi masalatu Wasala, wato musa da khadir a malam yi bayanin dalilin da yasa ya kashe ɗa ko ko yaron da suka haɗu da shi yace fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma kairan minhu zakatan wa aqrab rahma su abin da yasa muka ga cewa mu kashe wannan yaro mun yi nufin haka ne saboda Allah subhanahu wata'ala ya ya musanya musu mafi alkhairin da shi yaron wanda ya fi shi tsarki ya fi shi kyawawan aiki wanda kuma zai fi kusanci ga tausayi ga iyayen fiye da shi wannan yaro da aka kashe domin yi bayanai kuma muna kan bayanai a jiya ɗin har kullum a matsayinka na musulmi musamman matashi ka yi ƙoƙarin ganin cewa ka zama mai amfani a cikin al'umma saboda yau kana matashi gobe kai ne dattijo idan ya zama na ka tashi a watse a bambaɗe a tambaɗe a lalace to wa za ka gaya ma a lokacin da furfura take to maka babu saboda idan ka ga dattijon kirki dama tun yana saurayi yaron kirki ne saboda akan abinda saurayi ya tashi akan shi yake tsufa kuma akan abinda mutum ya tsufa akan shi yake cikawa don haka sai ka yi kokari ka zama nagari kaga dai yanzu yusha bunnun alaihi salatu wassalam wannan ɗan rakiya da annabi Musa ya ɗauko alaihi masalatu wasalam kaga neman ilimi za a tafi aikin alkhairi aka tafi nema shi don haka sai ya kasance mai taimako wurin aiwatar da aikin alkhairi me yasa kai ba za ka zama haka ba matsayinka na matashi sai a ce mutum ya wayi gari ya addabi al'umma ba shi da wani abu sai sara suka sai ɗauke ɗauke sai tambaɗewa a cikin anguwa ba daidai ba ne ga matasa ya kamata a gyara a natsu domin a haka kai za ka zo ka zama jagora nan gaba kuma duk abin da za a ce na gushewan hankali ne na gushewan ƙwaƙwalwa kai a matsayinka na matashi musulmi bai kamata a sami ka da wannan al'amari ba saboda in ka tashi a haka to yaran da za su taso kai ba za ka yi tsawata musu ba yanzu misali kaga ciyaman na ndlea ya yi ƙoƙarin idan da ya samu haɗin kan majalisa a kafa doka cewa duk mutumin da zai fito takara to a ja jininsa a gwada a ga shin lafiyan salau ko ko ba lafiya ba sun kiyarda ka san ba lafiya kenan Allah ya ji kan profeso abin nan wannan tsohon gwamna da ya zo kafin zulum wane ne ya ce ina jin kashin ne ko his excellency shine so ga zulmi hau wani lokaci ya tara kwamishinoni ce ha a cikin kwamishinoni akwai mashaya ko babu sai ka ce ranka da akwai so in gyara ne ake so da gaske kasar ake so a saisaita to kana son ka fito takara ko to me matsala je ka bada jinin ka mana me na tashi hankali me na tashi hankali ka ce baka yadda ba shin kana da gaskiya to kuma ka gaya min ka hau matsayi kana da cin kai kanka ya ci alignment ɗin da ke kan ya ci to wani abu za ka makasa kamar wani yaro ne wani lokaci nan ya zo zai aure menene procedure muka ce za a gwada jini sun da aka ɗibi jinin shi ya kira ni baban shi ya kira ni kaza da kaza da kaza sai final na ce ai likita bai tura min da result ɗin ba da ya kira ni final na ce eh to masha Allah negative yi wani tsalla a waya sai na gane to malamin nan yana da alaman tambaya babba to amma wani kuma yazo yana ta ihu wai dan me za wannan binciken kokof a ce wai sai an yi gwaji to kai da Allah ya ce wala taqrabu zina subhanahu ta'ala kar ka kusanci zina shi musulmin kirki ba in dai ta zina ne ake samu aid bai kamata a samu musulmi da da ba tunda kai qur'ani ya ce abinda zai kai ka ga zina an ce karkaje to me ya matsala ka da ya tsari to ya kamata mu zama nagari wata ran na yi muhazara wani wuri sai nake cewa to duk dai mutumin da ya zina ko ya so ya samu matsala kuma shi ma muna roƙa mashi fatan alheri yadda ya lalata yayan wasu Allah ka huwace mashi wanda za su abin nan wani ya dinga ihu kamar za a yi damar da shi a waje sai da aka tashi muhazara na ce me na ji kama ana yana ce ai wani ne wai don me zaka dinga wannan na? ne to shi ne matsalar shi in lafiya lau tsoron me kake ji kai ai abin da shari'a ta ce duk abin da baka so ai maka kar kai ma wani to in ko kai abin da baka so shi kake wa mutane to kai ba adali bane duk wacce zaka je ka lalata rayuwarta ya ce ga wani ko kuma yar uwa ga wani ko ma mahaifiya ga wani ko kuma dai wani abu ga wani to ya zaka kimshe ka a gida kai ka je ka ta aika aika da ƴan mutane to shi sa kaga an ka rike mutuncin ka ko ya rike nashi sai a zauna lafiya kowa sai ya rayu lafiya to ya kamata matasa mai koyi da yusha alaihi salatu wassalam tafiya za a yi kaga an gaji ya an gaji an wahala an an kwashi yini dare ana ta tafiya amma bai taɓa kokawa saboda shi ma fa'ida yake nema to me yasa matasan ba za mu zama haka ba sai dai ka zama instrument a yi amfani da kai a baka kayan maye wai a baka dan wani abin da cikin fi dan kuɗi ɗan kankani a baka makami ka je ka yaƙi dan uwanka me yasa za ka zama haka to ya kamata mu gyara waɗannan abubuwa kuma mu yi ƙoƙari mu sanya idanu kar mu yadda mu zama da gwalan masana'antu kawai duk cutar da aka ɗauko sai mu ne kawai skeptical god mu ne za a zo aje wannan cuta akan bai kamata mu haka ba duk san da muka ga banna to mu ankarar kuma mu yi kokari mu tsawata yau za mu tashi akan aya ta 82 insha Allah wa amma lizaruhu a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وأما أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا الله سبحانه وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا yanzu wannan ita ce ainihin amsa ta ƙarshe da kuma bayani wanda malami zai yi wa ɗalibinsa kuma an riga an rabu dama shi kenan amma in ba ku manta ba kafin su rabu ɗin ya ce duk abin da na aiwatar bai kamata in baka cikin duhu ba ya kamata in maka bayani in fayyace maka dalilan da yasa nayi kai kuma ka san abin da yasa aka ce in yi haka din abu na ƙarshe dama shine wannan gini ko katanga ko garu wanda suka samu a wannan ƙauye wanda hadisi ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace qauman li'aman mutane ne a shararai ba su da mutunci ba kuma san mutuncin mai mutunci ba ba su girma da manya ba ba su san mutunci ba su bare su girmama manya sannan kuma taimako a wurin su babu shi shi yasa da aka ce ku ba mu ruwa suka ce babu ku taimaka mana da abinci suka ce ko ba shi da abinci a wannan gari namu to za mu samu wurin da za mu sa haƙarƙari suka ce ku ƙara gaba a don haka sai yake wa ammal jidaru amma wannan katanga fakana li gulamain yatimain ta kasance ga wasu yara ne matasa marayu guda biyu al-yatim maraya a musulunci shine wanda ya rasa uba saboda uba shine kan jirgi shine service provider shi ke wahala ya je ya kawo can yayi na shi yasa zaka ga bincike ya nuna cewa wai maza sukan samu hawan jini da yawa fiye da mata ita ai saboda ka ajiye matambaya duniya dai abin da babu kai za a tambaya ana fahimta ba magi kai za a tambaya ba gishiri kai za a tambaya don haka sai ka kare jini ka sai haye kaman kwata to shi yasa in ka kauce sai a ce da yara marayu matukar suna kanana don haka fakana katangar ta kasance le gulamai ne ga yara ne matasa guda biyu yatimai ne marayu fil madina a cikin garin madina malamai suka ce da wannan ya tabbata wato karkara ƙauye ana iya kiransa birni da nasan alƙur'ani saboda an ka koma saman ayatan da muka baro Allah subhanahu wata'ala yana cewa fantalaka hatta idza ataya ahla ahla qarya alqarya da larabci shine alqarya wato abin nan karkara ko kuma ƙauye to amma kuma anan da yazo sai ce wa amma aljidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madina can kuma yace litunzira ummal qura wa man haulaha don ka gargadi uwar alqaryu ita ce makka a cikin sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace umirtu bi qaryatin ta'kulu alqura an umurce ni da wata alqarya wacce za ta cinye alqaryu gaba daya don haka babu laifi a kira kauye binni da nasin alqur'ani wa amma aljidaru فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما karkashin wannan katangan suna da ainihin taska in an ce kanzun shine taska to me ake nufi da taska malamai sun yi bayanai da dama wanda yake zamu karanto a cikin tafsiri gaba kaɗan insha Allah wa kana abuhuma saliha baban su ya kasance mutum ne nagari da wannan aya malamai suka ce nagarcin mahaifi yakan yi naso zuwa ga yaya ma'ana idan mahaifi ya kasance mutum ne na gari to ‘ya'yan Allah yakan ba su kariya da taimako sakamakon nagarcin mahaifi kishiyar haka kuma idan mahaifi ya kasance watsatse bambaɗaɗɗe tambaɗaɗɗe lalatacce to yaran sukan kasance fankan fayau saboda ibnu abbas gaba kaɗan radiyallahu anhuma ya ce hufiza bi salahi abihima an kare su saboda nagartin babansu walam yuzkar lahuma salah su ba an bato cewa nagartattu bane ko ba nagartattu bane amma mahaifin kasantuwan shi nagari ne yaran sai suka sami immunity kariya ai zaka ga misali ko ko ma kafin kariyar Allah subhanahu ta'ala a cikin mutane idan ya zama na cewa kana da wani mutum babba sai ka je ka jingina kanka da shi sai ka samu wani special regard sai a sake irin ah wani eh a bismillah sai a girmama ka da kuma haka yake a wurin Allah subhanahu ta'ala to amma idan mahaifi ya kasance a sharari to kamar da ibnu qayyim ya kawo rahimahullah a cikin littafin shi na adda'u wa dawa cuta da magani yace Allah ya yakan la'anci mutum la'anan ta kan iya kai wa jikansa na bakwai sai ka fada cikin fituna ta yadda kai baka ma san ta ina ne ta samu ba amma ba mamaki saboda wani abu ne can da wani mutum ya je yi daga cikin dangi abu ya same ka da nan cin qur'ani Wataƙo fitnatan la na zola momin kuma khas fitina in ta tashi sauka ba wai zalimin kawai take samu ba har ɗan kallo ɗan ba ruwanmu. mu dan ibn al-qayyim ya kawo har wa yau cikin littafin rahimahullah mala'iku sun sauka za su nike wani gari su jirkita ƙasar. sai suka ce ya Allah akwai wani bawa naka yana cikin wurin bauta yana bauta sai Allah subhanahu wata'ala ce fa bihi fabda'u ku fara da shi sai mamake kama su saboda shi ya ga aika-aika bai tsawata ba ya ga ana ta'asa bai hana ba ya ga duk irin abin da za a yi bai fito ya ce wa mutane a daina wannan aiki ba don haka wa jidawa فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما mahalicci subhanahu ta'ala sai ya nufin waɗannan yaran su kai gaci su girma su kai ainihin ƙarfi ta yadda yake za iya ɗaukan wannan ajiya da babansu ya yi fa'arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija sannan su fito da kanzahuma wannan taska tasu sai ce rahmatan min rabbik wannan rahma ce daga Allah subhanahu ta'ala wa ma fa'altuhu an amri ni ban aikata wannan abu dan karan kaina ba ba don raɗin kaina nayi ba ma'ana sa ne aka yi kenan an mani ilhama ne in yi zalika ta'wilu ma lam alaihi sabra wannan shine fasarsarin abinda kai dalibi na ka gaza hakuri akan ka to in muka koma gulamai ya zo daga imamu muqatil radiyallahu an ya ce duk da ba isnadi ko isnadin bai inganta ba an ce sunan yaran asram da sarin sunan su kenan asram da sarin to abinda ake nufi da kan taska malamai sun faffaɗi maganganu a kai asalin taska in an ce taska madarar kuɗi ko ko zinari ko azurfa saboda Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ayyuhan ladina amanu إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ذاك أنت كنز تسكع أكثر لنسى أينهم مدرق ko ko zinari ko azurfa don haka zance na farko sai aka ce wa kana أكوي kan aka ce abin ake nufi azabu wal fidda zinari da azurfa zance na biyu aka ce a'a law'un min zahab wani allo ne na zinari zance na uku aka ce a'a wato inji al ambari yace abinda ake ce makan taska wato shine abinda ya kasance yana da gibi da zinari saboda shine larabawa suka sani a don haka kenan zancen da yake ya fi rinjaye in an ce kanzun ajiya ce baban ya musu ko dai na kuɗi ko na zinari saboda ainihin idan Allah subhanahu wata'ala ya sa suka taso wato za su sami abin da ainihin babansu ya ajiye masu to sai mu duba nan mu ga za ku ga adabi irin na alkur'ani mun yi bayani a wani zama duk abin da ya shafi sharri ba a jingina shi zuwa ga Allah subhanahu Ka ga a cikin wannan tafiya da aka yi wani zubin zaka yace fa’aratu wani zubin kaji yace fa aradna wani zubin ka yace fa rabbuka to menene bambancin wannan na farko da aka yi ai kaga ya je ya sassaƙi kwale-kwale ya ɓurma shi ya huda wannan gyara ne ko ko zahirin sa banna ne don haka sai jingina zuwa ka kansa sai ce fa’aratu an aiba ha ni sai ne nufin aibanta kaga ya jingina zuwa ka kansa sannan abu na biyu shine kisa kisa din nan gyara ne koko ta'adi ne ta'adi ne sai jingina ga kansa sai ce fa aradna an huma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrabaruhuma har wayo ya jingina fannan zuwa gare shi amma abu na uku saboda babu wanda ya san rayuwa yadda za ta kasance sai Allah subhanahu wata'ala Allah yana cewa inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت nan da yake abu ne na girma na balaga na kaiwa wani munzuli sai ce fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma kaga dukkanin wuraren aibobi sai jingina ga kansa amma wuri da yake ba wanda ke da mallakin wannan sai Allah subhanahu ta'ala sai jingina wannan zuwa ga Allah subhanahu ta'ala a don haka har kullum yana daga cikin adabi irin na musulunci duk abin da yake ba shi da kyau ba za ka jingina shi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ba misali ai kaga mun taso mun ji ana cewa ruwa yayi gyara ba muna haka muka taso muka ji ana cewa amma kana iya ganin ya kwashe kauye gaba ɗaya gidaje kusan ɗari biyu amma sai a ce ruwa yayi gyara saboda ba za ka jingina ka ce wallahi ai Allah ya ɗora mun bala'i ai cuta ce Allah ya ɗora mun babu adadi sai ka ce a cuta ce ta same ni ko ko a rashin lafiya ne ya kama ni amma duk abin da za ka jingina ci, na rashin biyayya wanda bai da kyau mai muni ba a jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ƙarƙashin wannan aya wasu mutane suna fakewa da wannan suna kawo wasu abubuwa daban-daban kamar yadda Abul'abbas abbas ya faɗa rahmatullahi alai suna fakewa da kissan khadir wato sai suna bayanin su ma kamar sun kai wani matsayi irin na khadiru har ma su ce ai suna tare da shi ko ko yakan zo ya kawo musu madadi taimako ko ko ya ba su wani asararu ko kuma a'a ya zo ya ɗauke sun fita malam Abul'abbas, abbas rahmatullahi alai ya ce duk mutumin da ya faɗi irin wannan ya bar musulunci saboda khadir da yawa daga cikin mutane malamai sun tafi akan cewa shi annabi ne to kai ko in ka fito ka faɗi magana kishiyar wannan to kai ma kana ikirarin annabta ne ko dai kai kai tsaye ko kuma a kaikaice kuma an riga an kulla annabta ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin amma duk ikirari da zaka yi sabanin wannan yana nuna cewa kana son ka faɗi wani abu sannan imamu qatada ya ce رضي الله عنه فلا يعجبني الرجل يقول yace ba zai bani mamaki ba dan naji mutum yana cewa ma sha'anul kanz uhilla liman kana qablana wa hurrima alaina me yasa mu taska ba a so mu zo mu dinga taskace kuɗi muna tarawa amma waɗanda suka gabace mu su an ba su daman su taskace kuɗi su tara dan naji mutum ya faɗi wannan yace ba zai ban mamaki ba saboda ita al'umman nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ne ya kwadaitar da mu akan neman lahira kuma ina tabbatar maku idan da a ce kowa abin da yake taskacewa ya tara ya ajiye zai fito da sunan taimakon al'umma da raɗaɗin da al'umma suke ciki an samu sauƙi yanzu shin ba watanni biyu bane kuka ji ana ta sa'insa da wasu mutane wani mutum wai ya ɗauki 'ya'yansa sun je sun yi makaranta biliyan bakwai to biliyan bakwai in ka shigo tudun wada sabon gari ka ce za ka gina primary schools karanci very standard primaries karanci in ka ma yi wato ƙauro ba za a rasa gina ashirin ba wai misali kan wuce gona da yi idan ko empowerment za ka yi in tallafi za ka ba masu ƙananan sana'a masu irin mini market din nan ƴan ƙananan fati fati abin gaɗin nan idan ka tara ku buga min ga misali kowa ka ce za ka ba shi dubu ɗari ɗari ɗari sai ka yi dividing 7 billion by thousand mutum nawa za a samu dubu saba'in to in ka shigo dubu saba'in ka ba mutane mutum dubu saba'in dubu ɗari ɗari in sha Allahu wani zai tashi saboda wani dududu jarin nashi dubu biyar ne wani dududu dubu goma ne to ire-iren waɗannan mutanen mutum nawa ne shi ne fa Allah ya bayyana fa irinsa suna nan da yawa kuma a kowace jiha a cikin jihohin arewan nan akwai suna nan to inda a ce Allah subhanahu wa ta'ala zai sa kowa ya fidda kuɗayensa ɗin wannan taskar da ba a so ka tara ka taimaki al'umma to raɗaɗin da ake ciki za a samu sauki to amma matsalar da ake samu zaka zo ka taskace kuɗi ka taskace kuɗi ka tara yara kullum suna kallon ka da zaran baka da lafiya suna kallon mai gadin na haya zai nan dan gadi kake musu ai wani kafin a kai makabarta zai je ya yi marisa ya sha ya yi mankat kai ka tara kuma kenan ya kare ya koma kuma yana bara saboda ba halaliya ka tara ba to don haka imamu kasa da yace radiyallahu an ni ba zai ban mamaki ba wai dan kace me yasa a'a mu ba a so mu tara kuɗi amma al'ummomin da suka gabata su an ba su dama su tara kuɗi saboda wannan al'umma fiyayyen halitta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da cutar ajali ta same shi alaihi salatu wasalam sai ya fito ya zauna kamar da kaga mimbarin nan sahabbai suna tunanin lafiya ta samu alaihi salatu wasalam suka ji daɗi sai ya ce da su wani bawa daga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi zaɓin rayuwar duniya da ta rayuwar lahira amma shi wannan bawan Allah ya gwammace a wanda ke wurin Allah ya zaɓa bai san rayuwar duniya sai abubakar ne siddiq ya dinga kuka da shashaka har da majina gemun ci gaba ɗaya jike masu ɗan ƙananan shekaru cikin sahabbai radiyallahu anhu ce ah mali hada shaykh me ya samu wannan dattijon saboda annabi ya ce an ba wani bawan Allah zaɓin duniya ko lahira sai ya dinga kuka ba su gane cewa annabi alaihi salatu yana ban kwana ba. saboda shine Allah ya ba zaɓi in bai so bai so ya mutu ba zai mutum ba amma sai ce a'a ni abin da ke wurin Allah ya fiye mani wannan rayuwa ta duniya to shi sa al'umma kuma ake encouraging kar ta tara dukiya babu abin da zaka yi da ba amfani wani ya tara dukiya masallaci bai taba ginawa ba makaranta bai taba ginawa ba wani ya samu aiki ya zama abin da zai zama a gwamnati amma cikin anguwansu bai taba saman ma mutum biyu aiki ba suna nan da yawa Talha ibn Ubaidillah radiyallahu an yana ɗaya daga cikin asharal mubashsharuna bil janna mutum goma al-ashara al-mubashsharuna bil yana ciki wata ran yazo ya dinga kuka ran shi kaman zai fita ya dinga kuka matarsa ta ce me ya same ka ni ne na saba maka yace a'a ni'maz zawju an ma da da mata ta garke din nan ƴan uwanka ne ce ba ɗaya. me ya faru yace kuɗi ne ga sunan dinari dubu shida ni din nan ina neman aljanna ya za a yi in bar irin wannan dukiya a cikin gidana ta ce abu ne mai sauki yanzu a je a raba wa masakai aka fito da wannan dukiyar aka yi watanninta gaba ɗaya kuma ya to yanzu ne na samu natsuwa to mutum nawa ne ya taskace kuɗi ka ji wani yadda wai ake ajiyan kaya a cikin drawer haka ake danka kuɗi bangaren euro daban bangaren pound sterling daban dollars daban naira ba ba a magananta ba a magananta saboda wannan tamu ce na nan local currency hmm. suna nan da yawa shi yasa yace ni zan yi mamaki ba in naji mutum ya fada fa inna allaha subhanahu ta'ala inji imamu qatada yuhillu min amrihi ma yasha wa yuharrim yakan halatta abin da so sannan kuma ya haramta yanzu misali banu isra'ila su an hana an hana an haramta musu cin nama sai dai naman da yake hade da kashi wa ala alladhina hadu haramna kullu bi duk abin da yake da kumba an haramta musu shi wa min al-baqari wal ghanam haramna alaihim shu'umahuma ainihin kitse an ce kasu ce illa ma amara zuhuruhuma aw hawaya ko kuma kayan ciki aw maktarata bi ard ko kuma abin da ya gwamu da kafi amma flesh meat an ce kasu amma mu aka gaba haka bane kai sai ka tsame ka gyara ka ma taskace kashin daban sannan naman sannan ka tafi ba ka ci sannan kuma an hana musu cin naman raƙumi da noninsa كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة Mugu an ce ba ma naman raƙumin ba ba ma nonansa ba fitsarin raƙumin ma magani kaɗi ba ka dinga ƙyanƙyama magani annabi shi ya ba da wannan sirri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a don haka sai ci gaba da cewa Allah subhanahu ta'ala kuma ya haramta ma waɗanda suka gabata ganima amma kuma mu an halarta mana ita ganima da an an tara za a zo a sa mata wuta ne kai wuta ya cinye amma mu yanzu an yi yaƙi aka samu ganima an halatta mana mu ci don haka ba tara kuɗi ba ne matsala amma ta ina ka samo kuɗin kuma ya za ka yi da kuɗin wa ma fa'altu hu an amri ban aikata wannan abu ba don raɗin kaina zalika tawilu wannan shine fasarsarin ma lam tasdi alaihi sabra abinda ka gaza hakuri akan ta a anan in kun duba aya wata makamanciyar wannan ya ce abinda malam Tasa da ta'un guda biyu amma nan sai aka share guda ɗaya a larabci wannan ya halatta kana cewa istafa'a kana cewa ista'a famasta'u an zaharuhu, wa mastata'u lahu naqaba kana iyawa amma malamai suka ce abinda yasa aka share wannan ta'un din ihtisaran domin a takaita magana don haka laraba sun san wannan kuma a larabci akwai irin waɗannan abubuwa abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma kamar yadda na karanto ya ce an kare yaran nan ne saboda kariyar mahaifinsu amma su ba ambato bato nagarkinsu ba ya ci gaba da cewa imamu qatada wato ainihin kana abdan ma'muran famada li amrillah shi khadir ya kasance wani bawa ne daga cikin bayin Allah subhanahu ta'ala don haka sai zartar da umarnin Allah subhanahu ta'ala yanzu kissan su ta kare kissa ta uku kenan a cikin wannan sura ta farko mun ce matasan kogo da suka shiga cikin kogon dutse na biyu musulmin nan da wanda ba musulmi ba kissa ta uku ita ce ta Hadiru, din da Musa yanzu za mu shiga kissa ta hudu a cikin wannan sura mai albarka wato ita ce kissa ta Zulkarnain malam sai ci gaba insha Allah wa yas'alunaka an dhil qarnain قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا غالبي إن دوبة في القرآن ولا لي مبنبنتا دبن دبن دبن kafirai sukan zo su tutsiye annabi ne alaihi salatu wassalam su sukan yi tambaya ne ba wai don su amfana ba a'a suna so irin abinda bahaushe ke cewa tambayan kwakwaf wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa suna tambayan ka game da dutse ya za a yi da dutse tunda ka ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat za a jirkice kasan nan a markaɗe ta to mun ga dutse manya ne ya za a yi da su wani zubin su zo su dinga tambayar rai wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wayran nan da ke cikin mutum ina ne makwancin sa ina yake zaune ya kuma ake yi ya ake ganewa tambaya ta tsiyewa wurare daban-daban wani zubin tambayar tashin kiyama yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha yas'aluka an-nasu Nisa'a? sa'a qul inna ma 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba tambaya ba wai ta fahimta ba to shi yasa sahabbai aka hana su ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha idan za ku yi tambaya kar ku yi tambaya ta tsiye ku tambayi abinda zai sa ku ku amfana wani ku ya amfana saboda a ce in ka koma wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al wa ataina samud al naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takwifa sun nema sun nema Allah subhanahu wa ta'ala ce ba za a basu ba saboda in aka bada aka tambaya ba su yadda ba ba su amsa ba ba su imani ba to abin da zai biyo baya za a shafe su ne mutanen annabi sun tambayi wani إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين suka ce abin da muke so don Allah mu ba mu san mai noma ka zai iya sauka mana kawai da daraba daga sama abinci kawai kyafaffan tsuntsu da zuma kawai mu ci mu sha mu koma mu yi mankan su kwanta ku ji tsoron Allah in kun kasance mu'minai ne suka faɗa qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad taraktana wa nakuna 'alayha min shay'in ai ba wani abu bane mu dai muna so ne mu tune zuciyarmu ta natsu mu kasance daga cikin waɗanda sun halarci abin to aka gaya musu to ga condition in kun tambaya amma ga sharaɗi qala Allah inni ha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin Ka gaya musu condition za a saukar da abin da suka nema daga sama amma duk mutumin da ya ƙiye imani bayan abun nan ya sauka to Allah subhanahu ta ce zan masa azabar da ba zan azabtar da wani mutum a doron duniya irin wannan azaba ba don haka wa yasalunaka an dal qarnain suna tambayan ka game da dal qarnain dal qarnain din ma'anan shi kaho ma'anan shi kaho suna tambayan ka game game da ma'abocin kahunna guda biyu malamai sun ta kai koma wurin kokarin bayanin sunansa amma ƙur'ani da ya kira sa dul ma'abucin kaho guda biyu an samo daga Abdullah an ce daga Aliyu dan Abi Talib radiyallahu an an ce sunansa Abdullah amma babu wani sanadi da ya karfafi wannan magana an kuma samu daga ainihin ibnu Abbas radiyallahu anhuma an ce sunan shi Abdullah ibn Dhahhak babu wani sanadi shi ma da ya karfafi wannan magana an samu daga Muhammad ibn Ali ibn Husayn radiyallahu anhum an ce sunansa Ayyash amma babu wani sanadi shi ma da ya karfafi wannan magana an samu an ce sunan shi ainihin as bin jabir bin al an samu wannan magana daga ibnu abi khaisama shi ma dukka babu wani nafsi sahihi sarihi salimi da ya tabbatar da wannan magana don haka qur'ani ya kira shi zulqarnain abucin kaho guda biyu haka qur'ani ya kira ta kuma nan ne zamu tsaya don haka menene dalilin da yasa ake kiran shi da ma'abucin kaho guda biyu to wannan sanadin da ibn jarir tabari ya rawaito cikin littafin sa rahimahullah ya inganta daga abu tufayl radiyallahu an ya ce su'ila aliyu an tambayi aliyu dan abu talib radiyallahu an an dil qarnain game da ma'abucin kaho guda biyu shin shi wane ne faqala sai ce kana abdan ya kasance wani bawa ne na fahallaha ya taimaki addinin Allah subhanahu ta'ala fa nasahahu Allah subhanahu sai taimake shi don da ka'ida ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit in kun taimaki addinin Allah shi ma zai taimaka maku mafhumul mukhalafa kishiyar haka in kace zaka yi ma addini gindin gyare ko kai fada faɗa da shi Zaka lalace ka watse ka tambaɗe haka zaka kare a lalace a wulakance. shi sa kake gani duk manyan ƙasashen nan da suke ta faɗa da addini su ma sun gaza gane yadda abun yake addinin bai tsaya ba a cikin gidansu addinin na ta yadda ka san wutan daji har yanzu an wayi gari ana samun mai gari a wuri kaza mai anguwa a wuri kaza kuma musulmi yana kallon alƙibla kuma ba yadda za a ce ba da za a yi da shirin ba tun da constitution nasu na can ya ba da dama to musulunci ba wanda zai faɗa da shi ya zauna lafiya a don haka ya taimaki addinin Allah Allah ya taimake ta fa da'a kaumahu ila shi shi zulqarnain ya kira mutanansa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala shine addinin musulunci duk wani annabi da Allah subhanahu ya aiko addininsa sunansa musulunci ba wani abu christianity ba wani abu jewish wai yahudawa babu shi addinin yahudanci babu Allah subhanahu yana cewa ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين يا كسن شيء الدين سنة مسلمتيني شيسا كدك ذرية سقبا ايا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون مو ما من أنش مسلمين دي أنبتون سقباء دي سيتي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu mu ma mun yi musulunci don haka dukkanin ƴaƴayen annabi Ibrahim da jikokinsa alaihi musallatu salam, gaba ɗaya addinin su musulunci ne haka kuma shi ma zulqarnain ne din don haka ba wani abu wai sunan shi wai addinin kiristanci wai ba wani abu sunan shi addinin yahuda babu ana fahimta a don haka sai ya ci gaba da cewa ya kira mutanensa zuwa ga Allah zuwa ga musulunci fa duriba ala karni sai suka dake shi a bangare ɗaya nan don saboda yawan gashin shi sai nan da ɗaya nan ɗaya nan sai zama kamar ƙawar rago sai suka yi masa duka a wannan kuibin fa mata sai ya rasu shi zurkan nai alaihi salatu wasalam fa ahyahu Allah Allah subhanahu ta'ala sai raya shi bai daina ba fada'a qaumahu ila Allah sai sake kiran su zuwa ga Allah subhanahu ta'ala fadarabuhu ala qarnihi sai suka sake dukan bangaren daya suka dagargaza dagargaza wurin fama sai ya rasu fasummiya zal qarnain sai ake kiran shi ma'abucin kafanni guda biyu sannan a wata riwaya wanda ibnu jarir hawa yau ya rawaito rahimahullah daga muhammad dan sahal al-bukhari rahimahullah yana cewa wahab dan munabbi yana cewa radiyallahu anhu kana zulqarnaini malika zulqarnaini ya kasance wani sarki ne mai addini yadda kasan dai da kasan saratun mu nan mun ji wurin iyaye da kakanni asalin sarakunan zaka samu malamai zaka ga sarki malami ne shike bada fatawa shike alƙalanci shike daura aure shike komai da komai shi yake yi amma kaɗan kaɗan sai aka shirya da sisa aka ce to ai su daina yadda ana ce musu sarakunan musulunci saboda ana kiran sarakunan musulunci to abin da zai faru ba kujerar za ta kwaci dan ba lalle bane ka samu ɗanka ya karatun addini to in ko bai ba za a ba wanda ya dace ne amma ku koma a dinga ce muku sarakunan gargajiya sai suka koma ana kiran sarakunan gargajiya kaji yadda abin ya koma kenan don haka wahab bin munabbih sai ya ce ya kasance malikan sarki ne faƙilala sai aka ce da shi falima sun miya zalƙarnai da yasa ake kira shi ma'abocin ƙaho guda biyu ƙala sai ce ikhtalafa fihi ahlul kitab Ma'abota littafi sun saba cikinsa yahudu da nasara domin daga wurinsu aka samo labarinsa faƙala ba'duhum wasu daga ciki suka ce ana kiran shi naini. ma'abocin ƙahonni guda biyu li'annahu malakal ruma wa faris ya malki wato ya mallaki Farisa da Roma domin a da can babu kasashe masu ƙarfi irin kasashen nan guda biyu Qur'ani ya ambace su ghalibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhi yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha a don haka ya ci garurukan nan da yaki shi yasa ake ce masa ma'abocin kafanni guda biyu wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce abin da yasa ake kiran shi zulqarnain kana fi rasihi shabahu alqar ya kasance a cikin saman kansa akwai abu mai kama da kaho irin na rago shi yasa ake ce da shi zulqarnain ma abocin kawanne guda biyu imamu zalabi rahimahullah ya ce a cikin ara'is almajalis yana cewa innahu kana za dhafiratayn min sha'b shi zulqarnain alaihi salatu salam ya kasance yana da naɗin gashi ne guda biyu a kansa kun san misali duk wanda ya tafi ƙasashen larabawa ko kuma ƙasashen farare za ka ga akwai namijinsu wanda ya fi mace daga cikin mu nan gashi saboda gashin shi za ka ga kusan kwankwaso sai ya naɗe ya naɗe to an ce saboda naɗin shi yasa ake kiran shi nai. wani mai iya magana yana cewa falasamtu a akhidan bi ƙoroniha. wato shi shine ainihin kaho falasamtu faha akhizan bi quruniha shurban nazif bi ma'il hashraj don haka alqam ko dai zama kaho da kasansa ko kuma saboda naɗin nan da yake magashin gashinsa ake kiransa ainihin nai. to a wani lokaci ya rayu alaihi salatu salam. malamai sun faɗi maganganu da dama a kai, amma babu wani nafsi wanda ya tabbatar da wannan magana an ce ya rayu ne bayan zuwan annabi Musa alaihi salatu wassalam a wani kauli aka ce ya rayu tsakanin annabi Isa da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin tsakanin annabi Isa da ainihin annabi ma kusan shekara 600 to an ce bayan annabi Isa ya zo kafin annabi ya bayyana sallallahu alaihi sallam shi a wannan dan tsukukun lokacin aka yi shi a wani kauli aka ce a'a ya kasance min al-qurunil a cikin alƙarnu na farko min walad ya fi bunno daga cikin ƴaƴayen wato annabi no wani ana kiran shi yafis domin akwai sam akwai kuma yafis to yafis ɗin an ce ɗa ne daga cikin ƴaƴayen annabi no zulƙarnain ya kasance a lokacinsa ainihin ya bayyana wannan magana an samo ta ne daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu an amma dukkanin maganganun babu sanadi da na ce ya tabbatar da wannan magana zance na ƙarshe wanda aka samu daga Hassanul Basri radiyallahu an an ce ya zo ne bayan Samudawa Samudawa kuma su wato ainihin mutanen Annabi Salih ne wa ila samuda akahum salihan qala ya qaumi ibudullah an ce kuma sai da ya shekara 1600 shi Zulkarnain amma duk waɗannan maganganu Allahu a'lam ba wata magana wacce ni na gani ta tabbatar da waɗannan maganganu maganganu ne kawai na Isra'iliyat Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yas'alunaka an zal qarnayn qul ta'atnu alaykum minhu dhikra inna makanna lahu fil lallai mu mun kafa shi mun tabbatar da shi a cikin ƙasa mun huwace masa yin duk abin da yake so a cikin ƙasa in an ce makkana ya bashi iko Allah subhanahu ta'ala ya gaya wa annabi Yusuf alaihi salatu wasalam irin wannan magana wa kazalika makanna ni Yusuf fil ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء بنو إسرائيل سوما أنك يا مسوانا ونريد أن نمن على الذين تدعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض متبتة بسوء تكين كسا الله سبحانه وتعالى إن لليم مكننا له في الأرض mun ba shi iko mun huwace masa ƙasa mun tabbatar da shi a cikin ƙasa wa atainahu min kulli shay'in mun ba shi komai daga komai sababa wato mun ba shi ainihin hanya as-sabab yana ɗaukan ma'anoni da dama yana iya ɗaukan dabara duk wani abu wanda zai iya dabara akai mun ba shi as-sabab yana iya ɗaukan at-tariq hanya kamar da fir'auna ya ce da hamana ya hamanu ibn li safhan la'alli ablughu al-asbab in bi hanyoyi as samawati wal ard hanyoyin sammai fa attari'a ila ilahi Musa as samawati fa attari'a ila ilahi Musa hanyoyin sama in in je in ga wane ne mahalicin nan na annabi Musa don haka asbab yana iya daukan ainihin hanyoyi sannan asbab yana iya daukan ilma kamar yadda Imam katada da wasu malamai suka faɗa suka ce wa atainahu min kulli shay'in sababa ay ilma kowane abu mun bai wa zulkarnaini saninsa a doron abin da ya shafi duniya abul faraj ibn jauzi rahimahullah ya kawo wata riwaya wanda babu isnadi a cikinta yana cewa malakal arda arba'a imamu mujahid radiyallahu an yana cewa mutum hudu su ne suka taɓa mulkin duniya gaba daya isnani mu'minan wa isnani kafiran biyu daga cikin mu'minai ne biyu kuma kafirai mu'minan sune Sulaiman ibn Dawud Sulaiman dan Dawud Allah sun ta'ala ya huwace masa komai walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu was-sayra wa alanna lahu al-hadid an i'mal sabighatin wa qaddir fi as-sarf wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir wa li Sulaiman ar-riha ghuduha shahr wa rawahuha shahr wa asalna lahu 'ayna al-qit ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يا ملكي دنيا gaba daya da dutse da ruwa da ƙasa da iska da aljanu gaba ɗaya suna ƙarƙashin ikonsa ne kai ya kai ga shi ba mutane bane ke bashi kariya aljanu ne suke security sa aljanu su suke bashi kariya ba dan adam ba kaga ko security ya kai security hmm. shine mutum na farko mutum na biyu daga cikin mu'minan shine zulqarnain dinna Allah subhanahu wata'ala ya bashi komai da komai a doron kasa sannan katare guda biyu akwai namrud wannan sarkin wanda yake na zamanin annabi ibrahim shi ma ya mallaki duniya ya yi san ransa sannan kuma akwai boktanassar wani da ya zo shi ma daga baya bayan nan ya mallaki duniya ya yi son ransa shi ma imamu mujahid ce waɗannan mutane su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mallaka mu duniya kuma suka yi abin da suka ga dama imamu qatada da ibnu zaid suna cewa sababan ay ilma Allah ya bashi ilimi sannan imamu al-hasan al-basri yace balagan ila haisu arad Allah ya bashi kaiwa duk inda yake so ya kai zai kai sannan kuma an ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi abin da duk mutane suke da bukata za su je wurinsa domin su nemi taimakon Allah ta hanyarsa. To za mu dafa aya anan saboda mala ya ce lokaci ya yi? Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin masu rayuwa za mu tashi daga fa'at ba'a sababa wato aya ta 85 insha Allah. Malam bismillah. Wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam basira da lafiya. Malam ya Su wa ya dace a ba zakka. Mutum takwas ya kamata a ba zakka da nasu al’ur'ani, inda masarƙatu lalfukara iwal masakini wal amili na alaiha wal mu’allafa ta ƙulubuhun wa fin riƙaɗi wal gharimi na wafi sabi lillahi wa bni sabi da sammin Allah. Ana ba faƙirai, ana ba miskinai, sannan ana ba waɗanda suka yi aiki wurin tara zakka. Ko da mai kuɗi ne in ya shiga cikin kwamiti na tara zakka, to shi ma is entitled za a iya bashi da rasa Qur'ani. sannan wal mu'allafati qulubuhum waɗanda ake rarrashin zukatansu zuwa ga musulunci duk da lokacin Umar radiyallahu an shi ya hana yace ana ba waɗanda ake son su shiga musulunci zakka ne a lokacin musulunci na jariri amma yanzu musulunci yayi karfi za mu kira ka ko dai a buɗa ko kuma ka ba da kai sune mu'allafati qulub wa fir riqabi da kuma yanta wuyayen bauta misali lokacin da akwai bayi in aka tara bayi to ana iya zuwa sai a siye su domin a yanta su sannan wa a wa fi sabilillahi wa sai kuma ɗan tafarki na wal gharimina da wanda bashi ya yawa mutum ne bashi ya masa yawa to shi ma ana iya bashi zakka don ya samu ya rage abin da ke wuyansa na bashi sai kuma wa fi sabilillahi tafarki matafiyi ne ko da mai kuɗi ne a garinsa misali kamar kai ɗin nan mazaunin kaduna ne sai tafiya ta kai ka wani yanki daga cikin yankunan jihohin garin nan sai ka tsinci kanka kana neman bukata to a ka, kai mai kuɗi ne kana ba da taimako amma a can yanzu ka zama mabukaci za a iya baka zakka sannan sai kuma ainihin mai jihadi mutumin da yake ya fita jihadi shine fi sabilillah shi yana da ƙarfin da za a yi jihadi amma ba shi da resource ba shi da kuɗin da zai abinga za ka sai a ba shi kuɗi ya samu doki ko ya samu jaki ko alfadari ko makami wanda zai fita yaƙi da shi waɗannan su ne mutanen da ake baiwa zakka na tambayan shi na biyu ce malam idan aka ba wanda bai dace zakka ba me hukuncin abin da ya ce yaya to shi wanda ya bada bai san cewa wani bai dace ba ne ai shi wanda ka bi ka san ka fi shi baka bukata ya ce da Allah wani taimake ni wanda kafi wanda yake bukata kai ka san shi kowa ne don haka wanda ya bada shi ya yi son rai amma wanda kuma aka ba shi ya ci halal ya ci zarka amma shi wanda ya bada din ya yi son rai ba haka ya kamata ba akwai talakawa wanda eh, yanzu ina cewa an dai ban ban zuga ka ba in ka shigo da biliyan ɗaya tudun wadda ta kare? <laughs> saboda akwai mabukata yadda nake kowa ka ganshi yadda ka san shuka na bukatar ruwa <laughs> ya yi yaushi to ko nawa ne suka shigo za su narki na wannan ce assalamu alaikum Allah ƙara malar lafiya da imani mutumin da ya tarar ana sallar tarawihi ko bai sallar isha'i ba zai iya bin sallar isha'in da niyyar tarawihin to wannan matsala ce da malamai suka saba a wurin malaman mashaba kamar imamu malik idan niyya ta saba ta liman da mamu ba za ka bi shi sallah ba amma zahirin hadisi a wurin mu kana iya yi kana iya bin mai nafila kai kai farillan ka shi nafilan ka babu laifi na tambayan sa na biyu ce biyu ne a haɗe yace wace addu'a ya kamata mutum yayi idan ya hango mutanen da za su iya cutar da shi sai tambayan sa na ƙarshe yace da kuma addu'ar da mutum zai rika yi idan yana cikin mutanen da ke hassada da shi ko ba ta son shi a wajen aiki ko kasuwa ko gidan haya ko limanci to duk dai kusan abu ɗaya ne <laughs> to limanci zaka ka ce limancin madina ko makka <laughs> hmm? aiki aiki da ɗawainiya da wahala kullum kana tunanin me zan ce me zan faɗa me zan yi hmm? abinda zaka faɗa shi ne Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururi Allah mu muna sanya ka a cikin wuyansu kuma muna neman tsarin ka daga sharrinsu ko kuma a'udhu bi kalimatin lahi mat min sharri ma khalaq ina neman wato kariyan Allah da cikakkun kalmominsa daga dukkanin sharrin abin da ya halitta to insha Allah in ka riki wannan ka riki wannan in Allah ya so ya yarda mutum koda da mahaifiyarsa yake kwanciya ran juma'a fagen juma'a don Allah da sai dai zaka zama masa ciwon ido sai dai kalle ka ya bari abin da zai yi da kayan Allah sai ko kuma ka ƙara unsurni alaman baga alai addu'a ce annabi da yake unsurni alaman baga alai ko kuma rabbi a'inni wala tu'in alai wansurni wala tansur alai dukka waɗannan hadisai ya tabbata annabi sallallahu yana yin su Allah ka taimake ni kakka bada taimako a kaina sannan ka agaje ni kakka bada da a kaina to in kana yin Allah ya so yadda nan gani nan bari na'am tambayar shi na ƙarshe assalamu alaikum wani mai wacce kika tambaya na ƙarshe assalamu alaikum Allah ƙara malam lafiya da tsawon kwana mai albarka malam muna da limamin da yake mana sallar tarawihi kowane lokaci sai ya yi alkunuti a ƙarshen wutare. mun faɗa masa cewar haka ya saba ma sunna amma ya ki denawa malam ya halatta mu koma wani masallacin bai halatta ba saboda ba kyau rabuwan kai kuma matsala ta kunuti fadila ce wannan malamai sun saba shin ana yin kunuti a witiri tun daga goman farko ko sai ƙarshe wasu daga cikin malamai sun tafi akan babu laifi ana iya farawa tun goman farko har direwan azumi wasu kuma suka ce a'a sai goman ƙarshe ake yi to wannan bai kai a ce za a daina bin liman sallah ba tunda ba wai fasiki bane abin nan bil jariha ba an kama shi bane ko yana zina ko yana shan giya ko wani abu ba da haka kuma matsala ce da malamai suka saba masu usulul fiqh suna cewa la yunkarul mukhtalaf abinda aka saba na far'i to kai dan kare rike abinda ka fahimta wannan babu laifi a cikin innama yunkarul mujma'u alai abinda aka tattaru aka ce ga ka'ida to shine in mutum ya saba to wannan shine ake kyamatan wannan da haka ku a ta hakuri insha Allah za a gane abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana alkhairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani da kunci da ibtila'i na rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsuguna Allah ka taya su kulawa da shi waɗanda ba su suka yi sha ƙarfin su Allah ka ba su abin biya ƴan kasuwa daga cikin mu Allah ka sa albarka cikin kasuwancin su waɗanda kuma suke aikin ofisoshi Allah ka kama masu ya Allah muna neman tsarin ka daga sharrin gobara Allah ka kare mu daga sharrin ambaliya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Mara su lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman haihuwa ba su samu ba Allah ka ba su waɗanda suke da su kuma Allah ka taimake su akan kulawa da shi mata da suke neman aure da maza Allah ka haɗa kowa da sa na gari waɗanda aka jarabe su da lalacewar yara Allah ka shirye su ‘yan mata da samari da suka lalace cikin al'ummar musulmi Allah ka shirya mana su Allah ka dawo da su kan sirafi waɗanda suke kariya da mutane su tare su su kwace dukiyoyinsu in masu shiriwa ne Allah ka shirya mana su in ba masu shiriwa bane Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa shugabanni da Allah ka daura akan mu in masu abin nan masu lalatattu daga cikin su Allah ka shirya mana su sannan waɗanda suke daidai Allah ka taimake su akan daidai ka taimake su akan bin daidai ka taimake su akan faɗin daidai ka kuma sa su wange daidai Allah ka haɗa su da mashawarta na gari waɗanda cikin su ka sani ba za su shiri ba Allah ka musanya mana su dakarun sojoji da suke fagen fama suke aiki don Allah Allah ka ba su nasara Allah ka murkushe masu makiyansu waɗanda kuma bara gurbi ne daga cikin su ana haɗa baki da su Allah in za su shiru Allah ka shirya mana su Allah ka sa su daina su koma suna ma ƙasa aiki da ya kamata waɗanda kuma Allah ka san ba za su shiru ba Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa yara da muke haihuwa Allah ka ba masu albarka Allah ka ba mu yara masu amfani waɗanda za su taimaka mana ƙarfin mu ya ƙare waɗanda za su yi mana addu'a idan muka yi ƙaura Allah muna ta tawassuli da ibadan da muke fitintinu da suka addabe mu a wannan ƙasa Allah kai mana magani shugabanni Allah ka jefa tausayi da imani da son ƙasa da talakawa a cikin zukatansu Allah abin da ke ba mu tsoro ka mana maganin sa abin ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka huwace mana don mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi sa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa duk mai kokarin tada wuta Allah ka sa wutar ta cinye sa